ce ba bismillah duk wanda bai koma ba can zaman ya bari ne ya je zarfe duk wanda bai hauna ba shi habibullah ai duk wanda bai hauna ba zaman ya je zarfe hamun to kuma za a muku face ba duk wanda bai hauna ba ya zarfe kawai duk wanda bai ba kawai ya ba ya ci Hajj mai dara wannan ta su wannan ce dara su o'o ce wannan eh, sama'ila alhaj wani wahi wahi dara su o'o ce wannan ƙarsa na ba sha'abu haruna ko kuma ka ce ba eh, jama'a 'yan nigeria musirata ga mutane 'yan takararmu mutum takwas wanda suke zuwa takara ta presidential chef de zantel ga sunan guda takwas ne insha Allah cikin uwan ga guda takwas muna son mutum shidda 'yan Nijeriya musulata, kowa da kowa ranar zaɓe wanda su da suke zuwa gyaran gari su da suke zuwa yi muku aiki kenan da Allah da annabi ku huto ranar da aka ce za a zaɓe ko ina da ko ina an kira kowa da kowa wanga zance na 'yan Nijar ne zancen ƙasa ne na 'yan ƙasa ne labusani ne Allah kowa da kowa ya huto ya zo ya zaɓi wannan jama'a jama'a mun gode mu ko zuri yanzu ne da cire ta ai salam salatu salam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa suna takara guda shida suka fito da kira ga wasu zaɓe a dubi cancanta ranar sa ka ku ganke ba gobiri a ce dukkan gobara sai da lokaci da Allah ko kuma a ce na dan wata jaha cikin da na ko ta gara a a dubi cancanta ranar sa ko wani Allah ta taro miki da mu yau ba samu gona sa ta taro miki da wani ku ga na sa na sa ko yayi assalamu alaikum wa alaikum assalam eh kamar dai yadda sauran yan uwa da suka yi bayani ma ne muna daga cikin wanda muka shiga cikin wannan eh, jawabin da nake so ne ma yan uwanmu wanda muka sa wannan takara idan allah mu tsaya mai abun mu tsakaninmu da allah eh, kan mutum ya nuna wai wanga dai yana bangaren shi ya ce shine ya cancanta da zaɓe shi gaskiya dan uwa in za mu yi zaɓe mai zaɓen mu tsakanin mu da Allah kan mu dibi mutum wai mu ce wai abin ga dan mutumin ga yana bangaren mu ko na san shi wanga bari na je da zaɓe shi karshen ta ka je ka zaɓe shi kuma bai maka aikin da yake so ba dan kuma gaskiya ita rayuwa kamar yadda kake ganin wani yana yi bai ma adalci to wannan da kake dibin zai yana da cancanta karshen ta ka duke shi kuma bai maka aikin da yake so ba dan Allah mu hidda kabilanci cikin zukatanmu gaskiya san mu duk ɗan kasa guda muke babu dan bangare kaza babu dan bangare waje kaza mu ne watan mu dan Allah mu tsaya mu yi zabe na gari mu zabi na gari wanda zai yi mana aiki tsakanin shi da Allah kuma babu wai wanga bangare babu wanga bangare tsakani da Allah mu muka muka to za mu yi ma ɗan kasan mu aiki eh. Masha Allah, ku taɓa mashi wannan ya Ah, a zo mu yi wa wannan na a ah, ni na ne ba dai ta ba Allah abin yi sa wannan zabe da aka sa yi Allah shi ba mai rabo sa'a kuma Allah sa don da Allah ba nasara shi zama ta shi adalci akai annabi kuma ni yana kira ga yan uwa shirin shirin zabe mutum karkar kai kai zabe don saboda ni ina abokinka ko ina wata ma'amala da kai kasuwanci ko ina wata ma'amala da kai ka zabe inda da wannan ka zabe inda Allah idan ka niyya kuma har bayan haka nan ka tabbatar da an ka zabe ni kana ta mahaɗi maka adalci akan zabe da kai saboda wannan zabe da mu shiri insha Allah ran tashin ma Allah zai tambaye ka akan wannan mutum wanda ka zaɓa kenan ni duk mai zaɓe na kar ka zaɓe ni ni da ina ƙabila ka ko ina da wani abu a'a ka zaɓe ni tsakanin ka Allah kuma kar ka tabbatar da lalle kana taɓa in maka adalci baki magana ka fi ba ma shi muna neman muna cikin wanda ke takara ta neman taimaka ma al'umma na cikin garin Misrata insha Allah eh, to yan masu zabe lalle kamar yadda saurawa sun kai bayani in za ku zaɓe ku zaɓi a a'a ba na cewa wani shi na wajen mu ko ku wanga na wajen mu na wanga ba na wajen mu na mu kuma wanda aka zaɓa shi adalci ga al'umma gaba ɗaya eh, sannan mu ga Allah ya ta mu wani kan mu da gaskiya ke da komai dacin kuma ɗan uwar zamu a cikin nan zamu sarata Allah ya sa sani mu kanmu ƴan Niger mu haɗa mu gaskiya tun da yanzu na farko mun su shigo da muke cikin ƙasar gaba bisa kara muke shigowa a duk wanda Allah ba jagoran zuwa na da shi fa shi nemi alhurma wani abu ya kama ka ku sani san da wannan tun daga farko in wani abu ya kama ka zuwa na mutum zai nemi alfarma saboda mu su shigo da muke cikin ƙasa ga bisa ka'ida mu zan haɗa mu nuna mu gaskiya kullum mutum yana bisa kuskure kana barin shi bisa kuskure kullum ba da yake amma ka ga mai gaskiya wata ko yana gyara mu san da wannan wasu shirin zaɓe kenan wani kun ka zaɓa nan kenan ku san da wannan kuma gaskiya ba saboda shigo da muke na kasa ta dai kwasan muna shigowa na suna da dokoki na kasa sun kasa tsakanin libya da niger akwai yin fasfar sannan ka yi biza ka zaka kenan ka shigo shigo ta ka'ida in mutum da fasfar kai da biza shi ayi wani ka wani galata to shugaba dole zai zo kai shi tsaye ya nema maka haƙƙin karba amma matsayin bakar wannan ba neman alwara wani halittun zai yi ko ba gaskiya ba a taɓa mashi a taɓa mashi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina cikin wanda suka tsaya takara mutane ku fito ku yi zaɓe ku zaɓi mutane tsakani da Allah wanda za su yi aiki wannan dama ce ta samu in ba samu dama ba idan ku fito ku yi zaɓe ku zaɓi incin da kan ku da kan san wanda kuka zaɓa ina nema ga Allah nana wa rabbu mutawassil assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh magana da yake idan yanzu an cikin post-post an idan ya ga cikin president ya shiga na kawai shi a gane shi a post ya ga wurin Allah post an haɗe su na president akwai secrétaire général trésorier général chargé de communication affaires sociales chargé de l'organisation des Nations Féminines na chargé de la jeunesse akwai commissaire of a fair contention mutum ya ga cikin waɗanga wurare ya iya zuwa shi ba da gudunmuwa shi da Allah ga shi zama manda shi zama washi shi ba mutane aiki wurin zaɓe shi cire kai ne shi dawo cikin mambar shi ce post kaza zai iya ba kawai shi cire kan shi wannan na mandar ni na shigo ni na shigo takarar president a gane da hoto ni ma president na so da takara da Allah mutum ya san ba dan Allah shi ba kawai shi koma wancan wuri shi zaman shi ma duk da ya guda ce ministan wasanni lalle ni kan ina da magana da ka ah, ha bin nasu ku ka nan bilbasi a zo an yi magana a kan wannan kai eh, bashir ministan waye Muna hmm. ba zan sha iska kaɗan.

kenan mutum 28 na ko to ana ɗaukar mutum ishirin da za a ma takardu kenan na ƙungiya kenan sauran mutum da su kwashe takardu suna ɗabe ƙungiyar su aiki idan za haka mutane duk wanda a zaka nan gwamnati da abin kowa sha kowa akwai da a shi kowa akwai kowa akwai da a shi yawa eh wa kai malam mai gemu baka yi magana ba kai ya kamata mu ji magana ka wallahi baka zo baka kyale mu magana magana ah, wani shakuri ne magana ko kuri ne wani gana da ta zani daji eh. an faɗi bangaren kai ka saba da zama cikin mutane su saurari labarin da abu da ya mutane su fahimta a'a an ce an tan za a aza shi an na warko an tan su ne waɗanda mun kai magana ta su kan muna son mutum guda shida mu samu ciki daga ciki ne za a samu rais daga ciki ne za a samu saura mutum biyar daga nan akwai biro wanda za mu namu ne shi ma wannan na antan ne na waɗancan na sama ne na al'ummar Nijar ne duka na mazauna sai an ga ce ɗan takara su yi an hito a wajen mutum goma sha biyu mutum goma sha biyu sun mutum cikin takara da Allah ku saura mutum goma sha biyu sun agarawa kuma da sauraron bayanan nan mutum sai ya dida goma sha biyu sun ka hito cikin takara suka ce suna son su shiga takara kuma takarar mine ne na su zan shugaba ba wai suzan zan vice president ko kasa a shugabanci ne mutum ke nema ya hito na ya ce shugaba shi ke so shaf na antar kenan shi zai jagoranci duka al'umma na cikin na cikin musrata ba na cikin musrata aiwa daga baya alhaji tahir ya karanta muna article article da member post post na member in biro wanda za mu ina mu na na nan misrala ya faɗi post post ga sunan ga sai ka ga cewa kai ni zura kai na ne cikin harkar president din to ka san da iya ka shayi ka dawo cikin member din bureau ka zamana akwai ayyuka a baka ka kai tunda taimakon al'umma ne in kaga kuma kai zaman ka can Allah kiyaye ba mu hata dan wa ah, tana abin gashi tana fete can in man nasara ai ba a cewa wa yan mashahada in man nasara a gaishe ku amma cancan ka Allahu alam tana yi wa can ma din da in mutum ya samu bai samu ba shi dawo nan ya yana son ya zama wani abu babu matsala amma tun yanzu ka diba ka gani menene kamata kai kai ma al'umma ba wai kawai ba cikin hoto cikin sura kan ka bata mu lokaci dai malam Abdurrahim wurin zabe a ga mutum bayan mutum da mutum yawa kuma mu abin da ba mu so mu haɗa kai mu yi tarayya wanda ga shi kawai shiga na yi ba abin kumiya ne ba mm, ni kawai a sa ni cikin mambar in biyo babu matsala bayanin da rene so ni in kina akwai mai karin ah, bayani in ba dan ma in ce karin bayani abin da muka karin bayani ba su huskoki ya hisa a hisa a ganganin su wanda da ba da huskoki a ganin ta za a cire ka daga cikin president eh, kai cikin mambar biro waye za a cire wannan ba Allah ya ji tsoro <laughs> ya tsorata haraka ta haraka ta zaɓe ranar na wuto na wuto ana kumya yanzu akwai karin bayani a yi karin bayani kawai mu wace abdulkadir ce ma kai wani domin me yasa ni ce ma ce kai na farko ka ta dan ada kake da fa'inda kenan kai ka san abu sa hankali din nan ko zaben ka kai baka cancanta ka fahimta to ka san wannan ka ga wannan kai tunanin ka daban ne kuma wannan fikira ce ma kai fikira ce kai mai kan kai na san abin da ya sani kenan ka san me ya kamace ka kai an kuma na ga kenan aha Yusha kai da ke hawan shaki na ma mota ta yi shaki wannan dariya ta mun tarar da zero ce mutum uku sun fita ko da abdulkadir da haman kullum da usman sayidu akwai wani su dalilan sun kama mutane sauki ne mana akwai wani akwai wani kar a yi nisawa ka gani mun tsara komi na yadda za mu musu fasisite su zo su yi aiki su su fahimci su ko ko ba gaskiya ba akwai wurare da dama ko mutanen ga duk wanda ke nan wurin ko sha Allah dai kowa sai ya samu matsayi daidai wanda zai iya wanda zai iya yi akwai wurare da dama wanda kowa duk wanda aka rubuta nan cikin mutanen da mutum 30 sai ya samu matsayi idan kun gani ke cewa ga wani wuri na shi a can inda zai iya kawo gudunmuwa ta dari sama kan dari fiye da nan wurin kenan da Allah ka sauke ma kanka ka sauke mana ka sauke mu masu shirin zawa ka sauke ma yan zabe ka su zo su ba ta hannu su wajen gama da kai ayuba baka janye ba kai yayi mu ka ce kai kai ne kai shiga ma na kai kenan shiga ma na kai kenan Yeah.